Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar na yau Litinin 3 ga watan Yuli shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niyya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci baba ya makeri ne tare da sahabu Imam Aliyu za mu gabatar muku da wannan shiri na wannan lokaci. Kafin ku ji mu ga kanun labarai. Shugaban Faransa yana kasar Mali inda zai halarci wani taro kan harkokin tsaro da kasashe da suke yankin suka shirya. Kasar Saudiya da ƙawayenta sun bai wa Qatar karin wa'adi na sa'o'i 48 da cika sharuɗa da suka gindaya mata. jiya lahadi a iraki wani dan kunar bakin wake ya halaka akalla mutane goma sha hudu a wani sansanin yan gudun hijira to ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar hukumar aikin haji a najeriya ta kare matsayinta akan farashin kudin haji na bana wanda aksarin mutane suke ganin ya yi tsada dan ana magana aikin haji ba a maganan naira inda gizo ke saka shine wajen waton yadda ake sarrafa dala zuwa naira a jamhuriyar nijar kuma kungiyoyin adawa ne suke zargin gwamnati da rashin adalci wurin hukunci akan al'umman kasar kenan abin da aka tunguma da bana in ma yayi shi mas'udu da zan sun yin shi kuma saman din aka ce ta kai kara eh, bana shi an kama shi saman din ma ai sun kai kara mas'udu da ba zan dami ba a kama su ba haka kuma akwai wato labari da muka ɗauko daga jihar adamawa inda gwamnatin jihar take kira ga gwamnatin tarayya ta zo ta taimaka mata wurin gina wasu gadoji akwai kuma shirin ciki da gaskiya da ibrahim alfa ahmad zai gabatar amma duk sai bayan labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Shugaban Faransa Emmanuel Macron yana ƙasar Mali inda aka shirya zai halarci taron koli da ƙasashe da suke yankin suka kira domin kafa wata runduna ta musamman da za ta yaƙi mayakan sa kai masu ikirarin jihadi. Ƙasashen Mali da Burkina Faso da Chadi da Mauritania da Niger ƙasashen da aka kira jifa a yankin Sahel sun ce sun haɗa kai ne suka samar da sojoji domin tunkarar koma bayan tsaro da hare-hare da masu ikirarin jihadi suke kaiwa a yankin. kasashen biyar za su samar da dakaru waɗanda za su agaza sojojin faransa su dubu hudu da na majalisar ɗinkin duniya dubu goma sha ɗaya da suke aikin kiyaye zaman lafiya a yankin ana sa ran shugaba macron zai ba da sanarwar cewa faransa tana goyon bayan kafa runduna ta yanki abinda babu tabbas shine wace irin goyon baya ko gudumawa ce faransa za ta bayar macron ya ziyarci gawo a arewacin mali cikin watan mayu ziyararsa ta farko a wajen turai a matsayinsa na shugaban ƙasa ya faɗa a lokacin ziyarar cewa dakarun faransa za su ci gaba da kasancewa a yankin har sai babu ragowar 'yan ta'adda masu yafa rigar musulunci a yankin faransa ce ta yi wa mali mulkin mallaka ƙasar saudiya da ƙawayenta da suke rikici ta fuskar diplomasiya da qatar a yau litinin suka kara wa'adi da suka bai wa qatar da sa'o'i 48 ta cika sharuɗa da suka gindaya mata jiya lahad kuwait wacce take shiga tsakani domin kawo ƙarshen rikicin cikin lumana ta nemi a ƙara wa'adin jim kaɗan kamin ƙarshen wa'adin na farko sanarwar wanda kamfanonin dillancin labaran kuwait da na saudiya suka bayar da sanyin safiyar yau litinin din nan duk sun tabbatar da cewar an ƙara wa'adin zuwa ƙarshen yau litinin kasashen saudiya da haɗaɗɗiyar daular kasashen larabawa da bahrain da masar sun yanke hulɗar diplomasiya da na kasuwanci da qatar a ranar biyar ga watan yuni suna zargin gwamnatin qatar da goyon bayan ta'addanci qatar ta musanta zargin da wanda wato waɗanda kasashen suke mata ta ce zargin da suke mata ba shi da tushe ministan harkokin wajen wannan karamar ƙasa da ke yankin golf sheikh mohammed bin abdul rahman al ya ce sharuɗa da saudiya da ƙawayenta suka gindaya mata da suka hada da janye sojojin turkiya daga ƙasar da rufe tashar talabijin nan na al da tauye dangantaka da iran suna da wuya ta mutunta su ba tare da sadaukar da yaucinta ba jiya lahadi a iraki wani dan kunar bakin wake ya kashe akalla mutane goma sha hudu a wani sansanin yan gudun hijira da tashe-tashen hankula a cikin kasar suka raba da muhallansu. hakanan harin ya jikkata wasu mutane mutum goma sha uku a sansanin mai tazarar kilomita 60 yamma da ramadi babban birnin lardin ambar nan da nan dai babu wadda ya fito dauki alhakin kai wannan hari dakarun iraki sun kwato biranen ramadi da faluja daga hannun mayakan sa kai na kungiyar isis amma mayakan sa kan masu ikirarin jihadi suna ci gaba da iko da yammacin lardin a can kasar siriya kuma tashar talabijin ta kasar ta ba da rahoton cewa wani dan harin kunar bakin wake ya tarwatsa kansa a dandalin tahrir da ke tsakiyar birnin damascus jiya lahadi ya halaka akalla mutane goma sha takwas ya jikkata wasu mutane masu yawa ƙungiyar da ke kare 'yancin bil'adama a siriya ta bayyana harin a zaman ɗaya daga cikin hare-hare guda uku da aka ɓoye bama-bamai a cikin mota da suka tashi. jami'an tsaron kasar suka ce sun koro 'yan harin kunar bakin wake uku cikin motoci suka halaka biyu a kofar shiga birnin kamin su yi barna bidiyon talabijin ya nuna kalla motoci biyu da suka kone kurmus da wasu baraguzai akan hanyar zuwa tashar jirgin sama na kasar matuki na uku ya bace wa hukumomin tsaro amma daga bisani ya tarwatsa kansa a dandalin na tahrir bayan da aka yi masa zobe waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wata tawagar wakilan Majalisar Dokokin Amurka ƙarƙashin jagorancin Sanata John McCain jiya Lahadi ta kai ziyara a Pakistan inda ta gana da manyan jami'o'in soji da na gwamnati na kasar domin tattaunawa a kan batutuwa da suka shafi ƙasashen biyu da suka hada da yaƙi da ta'addanci da kuma ƙoƙarin ƙarfafa zaman lafiya da tsaro a Afghanistan. wannan ziyara tana zuwa ne yayin da gwamnatin shugaba donald trump take shirin bayyana sabbin matakai da za ta ɗauka a fafatawa a afghanistan wanda ake zaton fitarwa wani lokaci a cikin watan nan a daidai kuma wato a lokacin da ake zargin cewa 'yan bindiga waɗanda suka faƙe a pakistan suna taimakawa da ƙarfafawa taliban gwiwa na ci gaba da ta da ƙayar baya sanatocin na amurka sun gudanar da shawarwari masu tsawo a ma'aikatan harkokin wajen kasar inda mai ba da shawara akan harkokin ƙetare da ake kira sartaj aziz ya jagoranci wakilan kasar kamar yadda sanarwar da aka bayar a kan wannan taron ya nuna sanarwar ta ce aziz ya gaya wa tawagar ta amurka cewa jami'an tsaron kasar sun sami nasara kan ta'addanci ya gaya musu cewa an tarwatsa ƙungiyoyin 'yan ta'adda da mabuyansu. firaministan japan shinzo abe ya alkawarin zai yi aiki domin sake samun yardar jama'ar kasar bayan da jam'iyyarsa da ke mulkin kasar ldp ta sha mummunar kaya a zaben ƙananan hukumomi a yankin tokyo ana jin cewa jam'iyyar ldp za ta tashi da kujeru 23 a sabuwar majalisar wadda ya nuna koma baya daga kujeru 57 da take rike da su a da jam'iyyar cfp ta gwamnan tokyo yuriko koiki da ƙawayenta za su lashe kujeru 72 a majalisar mai wakilai 127 masu lura da al'amuran yau da kullum a japan suka ce zaben babatun gwamnan tokyo ba ne amma zakaran gwajin dafi ne kan shugabancin prime minister abe wadda ke fama da abubuwan fallasa ana zargin firayim ministan da cewa ya yi amfani da mukamin sai taimaka wani, amininsa ya samu damar bude makarantar likitocin dabbobi a wani yanki na musamman kan harkokin tattalin arziki abin da yake da wuya gwamnatin kasar ta yi labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc hukumar aikin hajji a najeriya ta kare matsayinta game da kudin hajjin bana da aka ce ya yi tsada hukumar ta bayyana hakan ne a wurin wani taron wuni biyu da ta shirya na cika shekaru goma da kafuwa to kowane irin nasarori ne hukumar ta samu ga uba ma'ana mai watsa labaran hukuma a hirarsa da wakiliyanmu madina dauda a yau ba za ka ji ana kukan cewa jirgi kaza ya bar mutane kaza guri kaza ba za ka ji an ce kamfanonin jirgin yawo sun cuci ne sun cuci wance ba ba tare da hukumar zai ta shigo ta magance abubuwa abubuwa da dama gaskiya sai hamdala jawabin bayan taro ya nuna cewa korafe-korafen rage kuɗin aikin hajjin bana bai samu karbuwa ba saboda hauhawar farashin musayar kuɗi ta naira da kuma dala da ake amfani da ita sakataren hukumar bello tambuwal ya ce tashin farashin dala da ta ci karfin naira ya sanya dole a yi haƙuri da wannan farashi na kuɗaɗen kujeru manya da kuma ƙanana na mahajjata. Da ana magana aikin hajji ba a maganan naira. Inda gizo ke saƙa shine wajen waton yadda ake sarrafa dala zuwa naira. A bara an yi akan naira bakwai akan dala ɗaya. Bana aka bashe ta akan naira ɗari uku da biyar. akan kan dala ɗaya. Wani abu da ya ɗauki hankalin shugabar ƙungiyar mata masu da'awa ta ƙasa Maryam Idris Othman shine irin kalubalen jagoranci da mata ke fuskanta a lokacin aikin hajji inda ta ba da shawara tana mai cewa ba a ba wa mace wani matsayi da ya kamata a ce e ita ma za ta samu wannan rabo na haji wanda yake mabrur ba wanda abin da ake ta magana kenan akai yana da mahimmanci kwarai a ba mata wayanda za su jagorance su mata 'yan uwansu wanda suna da ilimi ba wai kawai officials haka nan kara zube ba masu ilimi wanda za su iya jagorantar su nan ne za su samu nasarar aikin da suka je yi. Yaya masu ruwa da tsaki suka ga kamun ludden hukumar alhazan ne cikin shekaru goma da farko ga sakataren hukumar alhazai ta jihar Bauchi Abdullahi Hardawa. Alhamdulillah duk wanda yake bibiye da abubuwan da suke faruwa a cikin sha'anin aikin hajji a Najeriya zai tabbatar miki da cewa kullum ci gaba ake samu. Sai mukaddashin shugaban kungiyar Haji da Umra na Kano Aminu Musa. Tun daga lokacin da suka fara har zuwa yau da suka cika shekara goma gaskiya ba karamin ci gaba aka samu ba. A ta bangaren mu mu da muke harkokinmu kuma mu muke jan ragaman mu da kanmu. To da a gaida Madina Dauda. a jihar adamawa kuma al'ummar yankin da suka koma gidajensu da aka kwato daga hannun 'yan kungiyar boko haram suna kokawa akan wasu gadojin yankunan da suka lalace abinda hukumomin jihar suka ce ya fi su ga wakilinmu ibrahim abdulaziz da karin bayani gwamnatin jihar ta ce aikin fa ya fi karfinta wanda don haka ne mako ta mika barin ta ga gwamnatin tarayya da ta kai dauki da yake zanta da manema labarai kan wannan batu gwamnan jihar adamawa sanato muhammadu bindo umaru jibrila ya ma buƙaci gwamnatin tarayya ne da ta taimaka gani irin halin da al'ummar yankin ke ciki a yanzu mu gwamnoni mun yi mitin ah, da shugaban kasa muhammadu buhari an ce za a zo a fara aiki to mu damu mu gadajin mu nan ne da hanyoyin mu to har yanzu ka ga dai mun da faru gada a can ah, micika da wayansu wajaje ma gadajin duk na yankewa gwamnatin jiha ba mu da wayannan kudaden da zamu yana yi kuma aiki ne dama hakki ne na federal government su su yi wannan aikin to har yanzu muna jira mu gani eh, a zo a fara wayannan ayyuka hanya kuma a gera gadajina to wai ko wakilan waɗannan al'ummomi kuma ke yi ne dangane da wannan batu wannan ku ita ce ma tabbe da ne wa 'yan majalisa da ta ta binta masu garba da ke ma wakilta al'umman yankin ko satin da ya wuce da ni da foma shi gwamnan adama mai suna boni haruna da wani soja da ake ce mishi janar zarwa da waɗansu dattawa dai muka taru muka kama hanya muka sami minista a kan kuma maganan hanya kafin lokacin mun yi magana a zawarin majalisa aka kawo kukan wannan gada ba gada ɗaya ba ba gada biyu ba gudaji sun wuce guda biyar amma mahimman yan gada ɗin da ya lallace ko gudajin guda biyu ne so gwamnati ta ce e ta yadda yanzu ne ya kamata gwamnati ta tallafa ma mutanenmu su masu san ana yin da su su ma dai al'ummomin da suka koma yanzu na kokokawa ne game da halin da suke ciki sakamakon rubuta wanda garin michigan ya yi kana magana da banga alhaji umaru mai inji kalatima abun tausayawa mutanen da suke zama a garin michigan me kuke so yan majalisun ku? na jiha da na tarayya muna so yan majalisunmu maganan gadon na biyu asibitoci a taimaka a gyara mana na uku makarantunmu ga baki ɗaya sun bi sun lalace a gyara mana. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Allahu sarki mai rama roƙo ke yi sarki da ka ka taimake ta. To a gaida Ibrahim Abdulaziz. idan muka leƙa a jamhuriyar niger kuma za mu ga 'yan adawan ƙasar ne suke kokawa akan yadda hukumomin ƙasar suke kama mutanensu bisa rashin adalci ga wakilinmu yusuf abdullahi da ƙarin bayani wanda dai ake tsare da shi a baya bayan nan shine ibrahim bana kakakin matasan jam'iyyun na adawa bayan da kungiyar alkalai nijar saman ta shigar da kara a kansa cewa ci zarafin alkalai a kan shafin sa na sada zumunta aminu isiya yana ɗaya daga cikin mambobin kawancen na jam'iyyun adawar nijar akwai wani lokaci da an kai masaudu a matsayin shi na daraktar da kabi na shugaban kasa ya ji ya wani sa rabata hannu bisa wasu abubuwan da bai danganta da aikin shi ba ya je sa hannu bisa kuɗin da abin da aka ce ma a fer iranium gate wadda aka amfani da sunan niger ana zargin shi ma da cewa ya ci miliyar 200 na harka wannan harka ta iranium gate da aka yi wannan ga magana jujo ya yi ba da labarin shi cewar jujoji suna da laifi bisa wannan abu bancin wannan abu na masudu ba zoom sa harkar bebe importe ya ce hamma na da hannu eh, da sauran jujoji da sun ka kama mishi ko su alƙalai da ya yi aiki da su ya ba su kuɗi shi sa harka ta daɗi ya ce amma alƙalan ma sun gane su kuma sun canza su da alƙalai ingantacci wannan abin duk ya zo shiru babu abin da an kai musu hallanzu kenan abin da aka tangoma da bana in ma ya yi shi masu masu'udu da bazon sun yin shi kuma saman ɗin aka ce ta kai ƙara eh, bana shi sa an kama shi saman ɗin ma ai sun kai ƙara masu'udu da bazon dami ba a kama su ba da sai dai a cewar muhammadu mamba jam'iyyar da ke kan karagar mulki ta pnds tarayya kame-kamen na 'yan adawa baya da wata nasaba da bitar kullun siyasa magana ce da ta shafi shari'a wanda ka ga an kira to ka tabbatar da akwai dalilin kiran da aka yi mashi ku ba pnds lahiya pnds daban gwamnati daban sannan gwamnati daban eh, shari'a daban mutane ne wanda bakinsu ka sani na sani duk wanda aka saka ya sani ba abin da suka yi sai neman zagon kasa da zage-zagen mutane shi kuma ƙasan nan akwai shari'a ba shi wa a cikin duniya gaba ɗaya da Allah yi mu ba kara zan bage mu ba yi shari'a saboda haka shari'a dole ta yi aikin da ke adawa ya sun shugabanci haka suka bar kasa kowa ta abin daga dama ko bayan ibrahim bana ana kuma tsare da ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin fararen hular nishar gamacin muhammadu wanda shi ba ke zaman jiran shari'a da kuma ake zargi da laifi makamancin na ibrahim bana sannan kuma wani labarin baya bayan ya nuna cewa ana tsare da shugaban jaridar lekure a lissumana a ofishin jami'an 'yan sandar feji wanda ake zargi da wallafa wasu bayanai da ake cikin gudanar da shari'a a kansu waɗanda kuma suka shafi shari'ar da ke tsakanin kamfanin afirkar da nishar yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar nijar. a gaida yusuf abdullahi waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma karfe ɗaya kenan da minti goma sha bakwai na dare a nan washington ga shirinmu na gaba jama'a assalamu alaikum Yau ma shirin namu zai ci gaba da bin kadin kisan da wasu 'yan kwamiti na garin Jega a jihar Kebbi suka yi ma wani saurayi mai suna Zayyanu. A shirin mu na baya mun su jin bayanin yadda aka yi aka kashe Zayyanu da yadda siru ya samu ya kubuta ya gudu. Har yanzu kuwa dai gudun bai ƙare masa ba domin ko bayan da muka fara sanya hirarsa a cikin wannan shiri na ciki da gaskiya wasu mutanen da ba a san ko su wane ne ba a garin na jega sun fara farautarsa. Za mu yi magana da shi ta waya daga inda ya gudu ya ɓuya a shirin na yau. To amma bari mu ƙarasa jin bayanin mahaifin Zayyano wato Malam Abubakar. Kuma da mu ɗan koma baya kaɗan mu faro daga inda ya doshi hukumomin 'yan sandan jihar Kebbi game da kashe masa ɗa da yake zargin wasu 'yan kwamitin na garin Jega sun yi. to sai yan sandan ne da minne kabi suka ta yawo da hankali na haka na yi tamayoyi na yi tamayoyi na gane da cewa ban da wani fawa ga abin sai na hutar da kaina to ana cikin haka sai na ji an cewa an kai yara kotu wai za a sakin su abu kamar wasa kotu a can binnan kabi wata karamar kotu to shi kin dan jaka ni kan sai ta na je sokoto inda umara inda kai report da ci ga abin da ka faruwa ka gane ko to shi ne lokacin da na gaya musu sai aka taho aka yi rubuce-rubucen da aka yi kare aka turo wanda zai na ya zaho da kitsin gaba ɗaya daga kabi akan sakwato aka zo ni ma na jo dan lokacin sakwato sai biyu su muka zo nan jiga to da muka zo nan jiga aka taho nan caji wa inda dpo da aka zo wurin dpo aka tambaye shi suna waɗannan mutane dai aka kira dai guda shi ya taho gaba gaba aka kama shi aka tsare to shi gudan da aka tsari, daga shi danganan shi wanda aka turo na sai je gidan sarki to da je gidan sarki wani harka tallada shi sarki ya shirya da shi har da wanga da aka kama aka sake shi aka ce ya ce a bari zai je da su sokoto muka ta zuwa sokoto dai ban gane koyi ba yan sanda da zuwa ta yawo da hankalin mu suna son su bata kaɗan sai daga baya kuma sai shi sarkin ya yi shiri a mai da kaɗin shiga na ce to ani saboda abin da ba a adalci ka bisa ce ba ni yo sokoto suke da haka bukata amurka nan shiga sun kace a wai ai duk inda aka yi matsala can aka wannan hukunci to na azar gaskiya ne ashe wani shiri ne an kai shi na da aka mai da kes nan to sai muna nan muna jira a kira mu kotu yau a kira mu gobe a kira mu gata a kira mu shu sai muka ji an ce wai an kai yara kotu ta nan shiga babu da labari na ce shi na wa haka nan babu mai kara babu shaidu a kai yara kotu sai aka ce wala an kai su sai na tahi na je can kotu din ban samu mai shari'a ba dan mace ta sai na ce ma yaran ta to na ji an ci ɗana da an ka kashe bai zagi kowa ba bai doki kowa ba bai taɓa kayan kowa ba bai nuni kowa ba aka kama shi kawai aka je aka ma kashin gilla ba tare da komi ba kuma an ce wai an sake su suka ɗaro yaro hankalin na sai na tafi bayan sha na koma kotu ɗin rijistaran ta ya dawo na ce mai shari'a nake nema da an ce an ba da yare beli ba mu labarin komi ya ce eh, gaskiya ne an ba shi su beli amma yanzu in muna son magana dpp za mu saboda haka an bashe su beli kuma belin da an kabe ko wani yaro sai an ba dubu ɗari biyar nashi da na mai beli ne dubu ɗari biyar sannan da takardun gida na sannan a ba da beli don haka in kwatar da hankali na ba yare da za a saki na ba kawai in ce kwatar da yan maciyata ba su da kuɗi kamar da rijistara ka faɗa min sai ni ta yata kai dai kwana biyu sai mun ka ji an ce an sako da ana ci ana hashin tudu a sarki ana munna ana munna to abin mamaki na anan shin sarki ba abin mutane na ba eh? to tun da abin mutane na ya za a kashe da kuma hita shi ruwa shi tsaki shi ce ba a kunshi hmm? wannan shi na da bin mamaki to in haka za a rayuwa ina rayuwa kaiwa haka nan eh? to saboda haka ni yanzu sarkin kabin ma gaba ɗai kusan in ce shi ya kashe min yaro dan ya hana dai a kama masu kisa kuma ya sa an saki wadanda aka kama to wa kashe min ɗaki na na je gida na ni ce mai ranka da na wanda aka kashe min yaro amma kuma gashi na gaba a kama shugaban kisan ba suna yawon su su atta su bala bazuka su magaji su har da kare ba kama su ba sai ya ce wato ai shi atta nan nika magana wallahi ko mota ta haye shi shi bai damuwa babu da wata magana wadda an mai muhimmanci sai ni ce to yanzu ranka da ba abin za a yi ya ce shi babu abin da za a yi to nan kaga wannan ya nuna nace kuma yaran ka sun ce kai ka samu su hannu ko sun kashe mutum ba a koyi haka sun kashe saboda haka babu da wata magana wadda ya mai mamanci zuwa gare ni babu gaisuwa babu taziya babu komi nace to shi ganin ta ta babu ya ce awo to saboda haka ni ina zargin sarki ma shi yasa haka shi mai yanzu to yanzu kama menene fatan ka kuma bukatar ka akan wannan lamari abinda a bukata ta rana da aka kashe daga son hukuma ta mai adalci an kashe shi ba tare da yan komi ba saboda ka taimin adalci ta bi kes din nan sau da kawa ta gane gaskiyar al'amarin nan sun dai ce ɗana ɓarauna ba ɓarauna bai taɓa sata ba da Allah ya shi in kuma ya taɓa sata garin jiya yake zaune akwai abokanai da kowa miyar sata ko kuma kayan wasa sata sun wagawa ka zahi da liƙa mata ƙarya don su biya su, kuma ɗana an kashe shi na saboda wata bukata ta kashin kansu kawai in kuma akwai lahi a waɗi saboda ka son hukuma ta mai adalci ta bi mi hakkin ɗana da aka kashe ta gano shi domin abin hakkina shi ne ka bukata. To tun daga lokacin da muka fara gabatar da wannan batu na kisan zayyano da 'yan kwamiti suka yi a fadar sarkin kabin jega ala tilas da siru wanda ya kubuta da ransa daga hannun 'yan kwamitin nan ya yi hijira bayan barazanar da ya fara fuskanta daga mutanen da ya ce sun faɗa masa cewar za su iya hallaka shi ko su yi duk abin da suka ga dama da shi ba tare da hukuma ta ɗaga musu yatsa a nan garin na jega ba. Gaskiya abin da ya faru sanadiyar na garin jega. Ana fara watsa wannan labaran. To wa'annan ma'aikatan sun kawo da kira cewa suna son ganina. Wa'annan yaran nan na san. Suka ce suna son ganina ne kuma na kinabi. Ka ce su waɗannan yara na sarki kana nufin su 'yan bangan da suka kama ku da farko kenan? Ai ba 'yan banga ba ne ba 'yan vigilantun ba ne 'yan kwamiti ne kawai eh. yaran sarki. So suka ce suna son su ganka akan dalilin me wai suke neman su ganka? Wallahi ban san ko dalilin me yasa suke son su gane ba amma dai sun furta min kalaman cewa sai sun kashe ni kuma ba so ɗaya ba ko ranar da abin ya faru sun furta na wa'annan kalama bayan faruwar wannan abin sun furta na wa'annan kalama tun kuma ne ke yarda su gani in mahaifiya an ka turo ana nema na mahaifiya ta ce ta fito sai ta ga ba da suka saba zuwa nema na ba ne kuma ba su san su ba bakin fuska take gani hankali na ya tashi ya je na gaya ma shi baban zayano ne ce to ana zuwa gida nema na kuma inda ke zuwa ba a san su ba kuma ni ban yarda da su ba na zo nan wurin inda nake ta nan wurin masallacin marjayi ta jakiri daga cikin yaren da an ka an so sai suka zo wurina wanda suka kashe abokina suka zo wurina sai ɗaya yayin sallama na an samu sallama sai suka koma gefe sun kai tsaye suna shawarori ban san me suke shawara ba suna ɗagawa ni kuma sai mu ga wurin ne gidanmu inda dama sun faɗi sai sun kashe ni kuma sun kashe abokina na gani da idanuna shi yasa hankali na ya tashi na mahaifiyata ya tashi a akan ni maraye nake ban da kowa sai Allah sai kawai na gudu ne tafiya ta na je kawai zama na. Waɗannan da kace sun zo neman ka a kace suna cikin waɗanda suka kashe zayyanu wato ka san su kenan ka san sunayen su ko? Lalle waɗannan bambari sun ne kai ta fitar da su ba sabida ina jin tsoron su kama ni ko ta ƙarfi su ta hidani. amma na san shi kasan su ne sun ka duniya. Bayan nan babu wani labari da kuke ji game da wani abu wanda ya shafi wannan batu naku? Ana jin labarin cewa yaran nan wallahi in kama kaina don suna da ahuri a kan kashe ni. Sun ma fara aiki yanzu haka suna zagaye har wuraren eriyoyinmu suna zagaye sosai. Waɗanda aka sako ɗin yanzu haka sun fara zagaye suna nan suna zagaye. kuma yaran da suka gudu lokacin da sun an ka kashe zayana din waɗansu duk sun dawo ina nan da zai yanzu haka duk an kira su sun dawo. Wato lokacin da bayan mutuwansa akwai waɗanda daga cikin waɗanda a kace suna da hannu a ciki akwai waɗanda suka gudu suka bar garin jega kenan a lokacin ko? Eh, akwai waɗanda ko da safiya ta waye an ka busa a je a kira da sun gudu. hukumomin 'yan sanda a jihar Kebbi suke yi na hukumta waɗanda suka kashe Zayyano, kuma me suke yi domin kare shaida kwaya ɗaya na wannan kisan wato madasiru za mu nemi jin ta bakinsu a shirinmu na gaba, a huta lafiya. To yanzu sai kuma labarai a takaice. Shugaban Faransa Emmanuel Macron yana ƙasar Mali inda aka shirya zai halarci taron koli da ƙasashe da suke yankin suka kira domin kafa wata runduna ta musamman da za ta yaƙi mayakan sa kai masu ikirarin jihadi. Ƙasashen su ne Mali da Burkina Faso da Chadi da mauritaniya da Niger. kasashen da ya kira G5 a yankin Sahel sun ce sun haɗa kai ne suka samar da sojoji domin tunkarar koma bayan tsaro da har hare da masu ikirarin jihadi suke kaiwa a yankin. Ƙasar Saudiya da ƙawayenta da suke rikici ta fuskar diflomasiyya da Qatar yau Litinin suka ƙara wa'adin da suka baiwa Qatar ɗin sa'o'i 48 da cika sharuɗa da suka gindaya mata. jiya lahadi kuwait wacce take shiga tsakani domin kawo karshen rikicin cikin lumana ta nemi kara wa'adin jim kaɗan kamin ƙarshen wa'adin farko to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai da hantsi za ku ji mu ɗauki da wasu shirye-shiryen amma kafin in sallama zan miƙa ta'aziyya ga mutanen yalwa a birnin kumasi gana na rasuwar babban limaminmu wadda ya rene mu shek idris abubakar shu'aib da ya rasu a jiya asabar allah ji kansa da rahama allah ya ba iyalai haƙuri musamman ma sarkin zangon kumashi sultan umar faruk sa'id da sauran 'yan uwa duka a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu su sashe sashen hausa na murya amurka musamman ma sahabu imam aliyu da ya taimaka muka gabatar da shirin da wanda ya shirya ba da umarni na wannan safiya solomon abu da kuma injiniyanmu na wannan safiya malam john baba ya ko makeri ke sallama da ku a huta lafiya.